kai in ka shiga mun fa sai na zage kin ga sai ki tsaya kai da Allah get out kai ku tsaya daga nan ku kalla mu sakamakon barkewar annobar cutar coronavirus shugabanninmu sun ɗauki matakai da yawa ɗaya daga cikin matakan da suka ɗauka shine rufe iyakokin shigowa ƙasa da kuma jiha yanzu haka muna ƙaramar hukumar wudas koya mutane suke yi domin kare kansu daga wannan cuta shin ko kana da labarin barkewar annoban cutar coronavirus eh kwarai ku ina da labari to wannan mataki kuka dauka domin kare kanku mataki kawai koma ga Allah in aka koma ga Allah a dinga addu'a eh wani irin abu zaka ba zaka fada zaka fada sakamakon gwamnatoci da suka ɗauki doka a hannunsu suke rufe iyakokin shige da fice na Najeriya. Shin ko abin ya muku daɗi? Yo ina fa zai daɗi. In da waɗansu suna da shi, ai waɗansu ba su da shi. Eh? Kan iyaka, iyaka ta waye ne. An aka koma ga Allah, an kuma kan iyaka. Eh, mu musulmi dama abin da ta kamata ai dama in musiba ta to a rungumi alkur'ani in aka rungumi alkur'ani shine magani kat amma ba kan iyaka ba ayan ka rungumi qur'ani ka rungumi iyaka gaba daya har gonar Assalamu alaikum jama'a sunana Maimuna Amina Abba daga Sirrin su Media. Sirrin su Media TV ta kunna nutso ne cikin kasuwanni don jin yadda za ta kasance game da wannan cuta ta coronavirus. Shi ne mafita faɗarta ba maganinta ba ne addu'a ita ce maganinta abinda za a kenan ki gaya hukuma a lalle ta taimake mu ba sai suna neman daman mu ba su rika bin mu muna musu addu'a muna suna tanadar mu da kayan iskanci iri-iri gwamnatin kasar nan azzalima ce ta tausaya dan Allah dan annabi ta zo ta yi addu'a a samu nasara akan wannan abu don wannan inda aka tattoye din nan duk ba wani alheri bane a tsaya a kyala kowa a yi addu'a Allah ne ce ka damu da mu mu yi addu'a mana maganin ta ba mu taba ɗatta ba to amma baka ganin cewa wannan rufe iyakokin gwamnati ƙasa da eh. jahohi da gwamnati ta yi ba shi bane mafita wallahi ba shi bane mafita mafita addu'a ce mu gaya wa Allah buƙatar mu yi mana maganin ta amma an tare aka tare to kadan Allah ya aiko ta sama waye tare ta kadan addu'a Allah ba ya kare ta ba da yara da manya a yi addu'a a gaya wa Allah mu koma ga Allah gaba daya to a matsayin ka na dan Najeriya wani irin mataki ya kamata ka dauka na karan kanka na ganin cewa wannan cuta ba ta eh albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ka dan dai an yi addu'a mun koma gaba daya mu ga Allah wallahi Allah Allah zai kariya ta gaba daya a duniya ba ka ganin suke cewa a wanke hannu so eh. biyar a rinka mataki ne mai kyau amma duk da haka bai kai addu'a ba duk da haka bai kai ai ta gaya wa Allah bukatar mu ba an muka koma ga Allah gaba ɗaya da makarantu da aka rufe da wani abubuwa da aka rufe to da islamiyoyi ai nan ake yin addu'a a gaya wa Allah bukatar mu kuma dama an masifa ce mana yawa addu'a is safe nina mu tare gaba ɗaya da yaran mu da manyan mu mu yi addu'a mu gaya ubangiji an Allah yadda za mu samu sauki to alhamdulillah dai muna da ya kokari wajen tsaftace jikinmu da kuma hannayenmu kamar yadda ake faɗa kullum ake cewa mutum ya rinka wanke hannunsa kamar so goma ko fiye da haka muna iya kokarin mu akan wannan to wani irin ci gaba wannan rufe iyakokin ƙasa da gwamnati ta sa a yi da kuma jagohi wani irin kira zage kuna samun ciniki ne a kasuwa don ganin cewa kai dan kasuwa ne a gana ta gaskiya ciniki ya ja baya abin da ya sanya kwa baki da dama waɗanda suke shigowa suke sayayya yanzu wasu duk sun ragu ba sa shigowa to da haka yanzu da an samu karancin ciniki mutanen ma yanayin kasuwan ma cikar da take yi ba kamar kullum ba da an samu rabuwa sosai ba kaɗan ba an ga ko dole a shiga kalubale wanda za a rika rasa cinikin ba kamar yadda ake yi kullum ba magana ta gaskiya kenan shin wannan gwamnati da sa aka rufe wannan iyakokin ba kana ganin haka din da kai shine zai hana wannan magana ta gaskiya ni a tunanina hakan ba shine mafita ba mafita dai kawai a kuma wurin addu'a saboda duk abin da ya faru daga Allah ne kuma Allah yake maganin sa yin hakan ba zai sa wannan cutar ta zo ba ko kuma ta ki zuwa ba in Allah ya kawo ta ko da wani lokaci za ta yi ba amma aka ci gaba da addu'a shine magani da duk wani abu addu'a ita ce maganin sa wani irin kira za ka yi ga gwamnati domin ta ji ku kan domin wannan ta sauke muku abin alhamdulillah ni dai kuke na shine a taimaka mana wurin irin masallatai da ake cewa za a rinka rufewa wasu ma an hana yin sallah a cikinsu kuma gonin sallah ne ya kamata a yi sallah a roƙi ubangiji allah ya karba addu'a mu a taimaka a rinka bar mu yin sallah ko da wani masallaci ana yin addu'a sannan malamai su ma duk su kuma wurin yin addu'o'i duk wata masifa addu'a ne maganin ta. gwamnati ta ɗauki mataki na kariya domin talakawa samu nutsuwa a jikinsu to irin abu ne game da wannan an ce an rufe iyakokin jahohi da dai ƙasa gaba daya eh. Shin haka ɗin da gwamnati ta yi ya yi haka ɗin koko ne? Eh, gaskiya akwai matsala. Domin kuwa rufe iyakokin nan jiha da jiha tsakanin jiha da jiha gaskiya mu ba mu ji sa ba. Domin gaskiya an takura talaka. Akwai matsala cikin abubuwa kuma akwai kurakurai. kamata ya gwamnati ta sassauta ta yi amfani da halin da ake ciki yanzu a kasar nan hakan da suka ke nan yana nufin an takura talaka gaskiya an takura talaka a matsayinka na dan kasuwa shin hakan da aka yi ya durkusar da sana'o'inku yanayin shigowar mutane da kuma kudansu? eh wannan gaskiya ne domin baƙi suna shigowa an fi samun cigaba a kowane kasuwanci da aiki in ba baƙi kasuwa ba ta inganta kuma ba a samu ci gaba saboda haka wannan rufe jihohin nan da aka yi da shigo kaya da ake shiga da fitar nan ba ma jin daɗi don wasu za su shigo su sai kayan nan amma yanzu babu kasuwa a tsaye take harkoki gaba ɗaya sun tsaya to wace irin kira za ka game da malamai wa'inda za ka ce su dage da addu'a da mu talakawa gaba ɗaya na ganin cewa cutar nan ba ta shigo tsakanin eh wannan hakika muna kokari kuma muna kiran ga malamai a tashi tsaye da addu'o'i da kowane dare da rana da safiya da kowane lokaci ka ci gaba a ci gaba da addu'a ubangiji Allah kawo mu wata Allah ka dakushe mana wannan masifa da ta haro Najeriya Allah kawo mana karshen ta muna nan insha Allah muna addu'a kuma za mu ga malamai a ga malamai su taimaka da addu'a su ma Allah ya kawo mana wannan karshen abu Sirins Media TV ta zo kasuwar 'yan kaba don jin ra'ayoyin mutane game da wannan cuta ta coronavirus. Ku biyo mu don jin yadda za ta kasance. Ai mu ranke da dai a kare sakamakon ita wannan cuta an baka fita ba za ka same ta mu kuma nan mun sa kai kuma duk wanda zai ɗan cutar nan kuma duk wanda ke ga shi da wannan cuta a najeriya jirgi ya hau ya fita ya dawo ya same ta amma dan najeriya ba da cuta so wanne irin yanayi kuka ji da kuka ji labarin cewa shugabannin ƙasanmu sun rufe bodoji ko in ce ma suna kan rufewa shige da fice da kuma yanayin yan kasuwanni iyakoki ga baki ɗaya sun rufe shin wani irin yanayi kuka ji yanayin da muka ji su shugabanninmu su ne rayin adalci allah ne ya nuna musu gazawar gazawarsu shara da su ba san yau ba ba san gobe ba san mutuwa ba san za su mutu ba san larura ba su suke ganin kaman wannan larura wani abu ce mu ba wani abu ce abu ne dan yin adalcin su ne ya kawo musu irin wannan larura ana ture ka kauce ba wani da cuta irin kwakulora mu kuma duk mutumin da ke gani talaka ne aka ce ya mutu ba wannan larura ce da kashe shi ga mu a kasuwar turawa da take cikin yan kaba inda turawa suke shigowa suna hulɗoɗin cinikayya suna hulɗoɗin cinikayya Shin ko bayan barkewar wannan cuta ta coronavirus wa'innan turawa sun ci gaba da shigowa wannan kasuwa? saboda yadda suka bullo da cewar kamar mu da muke cikin jihar mu ba za mu fita ba amma mu da muke fasa wasu jihohi muke saro kayan abinci muke kawo wannan jihar tamu gwamnati ta yarda mana cewar za mu iya yin waya a turo mana da kayan mu ya zo ya sami ma inda muke bayi mun fita daga jihar mu ba don haka muna godiya ga gwamnati yanayin kasuwanci da da to gaskiya yanayin kasuwanci a baya an dan samu tseko na masu zuwa sayan kaya to amma gabatowar wannan matsala da allah ya kawo wannan cuta an fito kasuwa mutane sun fito suna siyayya sosai suna siyayya kasuwa ta canza ba kamar yadda take a baya ba ana ciniki yanzu suna sayan kaya muna daukan matakai kala-kala na farko dai muna duk wanda ya kasance yake yanzu nan gun mukan kyakkyawa alaka da shi saboda mun san yawancinsu dai mutane dai suna zargin dai cuta daga wajensu ta fito to kusan duk wanda zake gani yawanci irin wannan fararen suna sa max suna sa wani suna sa safa nuwansu kuma ba sa sawa kamar mu kuma kusan duk abin da za mu yi tunda muna wanke hannunmu kuma mukan ah, kamar gaisa da mutane haka ko wani abu mukan takaita shi saboda kusan an ce ana ɗauka ne ta kusan hannu gaisawa ko numfashi ko wani abu za ki ga ana ko magana ce muna ɗan ba da distan na kamar mita ashirin haka a tsakani kusan ita ce hanyoyin da muke bi muke yi wa kanmu rigakafa akan wannan abu kamar cinikayya da mu da su ta zama mana dole ne mu da su bayan da za a yi kuma gaskiya mu ba ma zargin dukkan wanda za ki ga ya zo nan gun yana dauke da wannan cutar domin yana dauke da ita ma ba za ma bar shi ya fito ma ma ya zo na kusan duk wanda zaki ga ya zo nan gun baya dauke da wannan cutar daga fararen har su yi bagaken inda dai ba ma kuma ba gane ake a fuska ba ko kuma a jiki To ya yanayin kasuwancin ku? Kasuwanci ya yi ƙasa ne ko ko ya yi? Kasuwanci alhamdulillah za mu iya cewa wani lokacin ya ɗaga lokacin kuma gaskiya yana yin ƙasa saboda yanayin duk mu'amalar mu da muke da kusan su muke mu'amala. Za ki ga kamar da yawa ladi ana samu su zo kasuwa ta cika ana ta hada-hada to kuma gaskiya wannan yau dai wannan satin sai dai alhamdulillah za ki ga ba su da yawa saboda karancin doka da gwamnati ta sa na yawan cuɗanya a rage ta kisa suke zama a gida yawanci za ga mai ko uku biyu haka za su zo su yi siyayya su tafi ba to ya yanayin cewa gwamnati ta sa a rufe iyakokin jihohi da sauran kasashe shin hakan da ta yi ya zai hana shigo wannan cuta ko kuma hakan da ta yi shine zai hana shigo wannan cuta to kusan dai abin da ta yi tunda shawara ce ta zauna ta yi da su wanda masana wannan layin kamar likitoci su suna ganin haka shine zai hana to mu da alhamdulillah ya yanzu kano ba mu samu har yanzu labari ko akan mutum ɗaya wanda yake an same shi da ita ba kuma muna godewa allah da ya tsare mu don tsarewa allah ce ba tsarewan mu ba shi ne ya tsare mu kuma ba mu san nufinsa ba yasa har yanzu mu ba a samu a wajen mu kuma muna ƙara gode wa gwamnati da ta ƙara datse wannan wajejen da ake shigowa kamar iyakokinmu kuma ta ƙara eh, matsanta bincike a wannan wajen domin akwai wanda za ki ga sa su ɗauko cutar nan su da ita su shigo da ita nan to kuma tunda dai mu ba kayan gwaje-gwaje ne da mu ba balle mu gane mu gwada mutum balle wannan mu gane eh, yana da ita ko ba shi da ita ba to dai ita gwamnati ita ce dai take da alhakin haka kuma babu wani abu da zamu ce gwamnati mu dai sai dai mu gode gwamnati muna musu fatan alkhairi su ma da suke da ita kuma Allah ya yi musu to masu kallon mu kun ji yadda wakiliyar ta tattauna da talakawan gari domin jin ra'ayoyinsu akan wannan cuta to mu dai fatan mu Allah ya kare mu daga wannan cuta ku ci gaba da kallon sirrin su media tare da ni Zulaihat Ibrahim sunana Nafisat Salisu daga kamfanin sirrin su media ku kasance da sirrin su media Sirrinsu Media. Sirrinsu Media don samun ingantattun labarai. Sirrinsu Media TV. Sirrinsu Media. Ku kasance tare da Sirrinsu Media. Sirrinsu Media. Thank you. Ku kasance da Sirrinsu Media. Sirrinsu Media domin samun daɗaɗɗen labarai. A ci gaba da kallon Sirrinsu Media. Su rika kallon wannan tasha ta Sirrinsu. Sirrinsu Media. Sirrinsu Media. Sirrinsu Media. Sirrinsu Media. sirrin su media suna faɗakarwa da ilmantarwa sirrin su media sirrin su media kasance da sirrin su media in dai kana so ka bare wannan sirri ka fito da shi fili to sai ka je youtube channel din cikin wayarka ka rubuta sirrin su media sai ka tsaya ka zuba ido sirrin su media